Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna sahun baya wanda marubuciya Fadila Lamido ta rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda tunda Munira ta fara magana Sadiq ke jin kamar ana tsira masa kibiya a zuciya Sosai yake jin zafin kalaman tare cikin kansa, inda ya ji ta tana ci gaba da cewa cikin hawaye, “Tsoho, Sagir na so na sosai, baya ya faɗan laifina sannan yana wasa da ni, sannan baya ware ni a cikin ‘yan uwana, sai dai ya fifita ni a kansu. Ta yaya zan kwatanta shi da wanda yake ware ni cikin ‘yan uwana?” Miƙewa Sadiq ya a fusace juya yana shirin barin ɗakin, Tsoho ya ce, “Dawo ka zauna nan Sadiq, Dawowa ya babu musu inda ya zauna yana kallon can gefe. Munira kuwa har yanzu kuka take yi yayin da tsoho ya shiru yana kallon ta. Zuwa can ya ce Munira ya isa haka. Duk na ji ki na kuma gane inda kika sa gaba. In dai wannan ne matsalar to za a gyara. Ni fa tsoho har ƙarƙashin ta ban san shi. To ai na ji ki yanzu ki je ciki an jima ki koma gefen miji. Buɗe baki dai da nufin magana ya ce ban son surutu tashi kawai ki tafi. Miƙewa ta ba tare da ta kalli inda Sadiq yake ba ta fice. Inda tsoho ya da hankalin shi akan kan Sadiq ganin inda idonsa ya jawur ya sa tsoho dariya irin tasu ta manya. Sannan ya kamo hannun Sadiq ya ce Allah ya huci zuciyar mazaje. Abokina sai fa ka miƙe tsaye ka zubar da dama ka zubar da dama tun baya. Laifin ma a duk naka ne. Da alama ka jima kana son Munira. Ni a'a. Dariya tsoho ya sake yi sannan ya ce haba Sadiq. Abin da na lura da shi kai ne ka samar da wannan matsalar da kake fuskanta a yanzu. Kuma kai ne za ka warware shi. Ga shi yanzu abin ya fara damun ka. Tsoho, ka rabu da ita kawai. Wannan 'yar yarinya ce banda rashin kunya har take cewa Fuska ta murtuke A'a, dakata Sadiq kar ka manta, har yanzu Munira ɗanya ce, sannan kuma Allah ya yi ta mafaɗaciya kowa ya sani, sannan kuma ko ta sannan kuma ka ta koyar da ita wasu abubuwa a farko wanda a yanzu babu wanda zai iya gyara maka sai kai da kanka. Tsoho, ni me na koya mata? Ko magana ban yi da ita, ba ka magana da ita. amma kana yi da sauran 'yan uwanta shi ne laifin nawa ko ma dai mene ne ka dai gyara ka dai ji dalilinta ina son ka yi nisa da tunaninka ka kuma faɗaɗa shi cikin limshe ido sadiq ya ce shi kenan miƙewa ya fita yayin da tsoho ya bi shi da kallo Misalin karfe takwas na dare Munira ta nufi fat ɗin Sadiq ita ɗaya sosai take jin daɗin zaman Ingal. Saboda wannan lokacin duk lallaɓa ta ake yi a Ingal yayin da kowa ke girmama ta saboda tana matar masoyinsu. Bakin faɗin ta hangi Sadiq cikin bakin gilashinsa tare da wani wanda bai wuce sa'in shi ba. Tun daga nesa ya hango yadda take tafiya har wani canza salon tafiya ta yi a Ingal. Lokacin da ta zo su ma ko su ba ta yi ba ke zo nan. Dawowa ta yi kaɗan ta tsaya yayin da ya kalli abokin nasa ya ce ka ganta. Ido suka haɗa da abokin nasa ba ‘yan kallo ɗaya da bayan kallo ɗaya da ya mata ya kawar da kai tare da faɗin ƙaramar yarinya ce ai. Cikin ɗaga gira tare da takaici ya ce i sai faɗi da jin cewa ita wata ce. Dariya abokin nasa yi sannan ya ce wata ce mana ya kake ya kani?" Juyawa ya kalli Munira ya ce sannu madam. Kallonsa kawai ta ta wuce abinta shi ko Sadiq sai misalin goma ya shigo ciki da kofin shayi a hannunsa. Har cikin ɗakin ya shigo inda ya sami ta tana danna wayarta. Yana ƙoƙarin zama a bakin gadon ya ga kira daga annanin shi ɗauka yi. Bayan sun gaisa ta ce yana ya na ji ka wani iri ba komai a'a akwai fa. Haba mijin Munira. Marmashi ya kaɗansa ne ya ce ban jin daɗi annanin to me ya faru zan gaya miki da safe kin ji. To Allah ya kai mu amma manira ce ko? Limshe ido ya sane ce i annanin tana ina tana kusa da kai? Amsa mata ya yi da i haɗa ni da ita. Miƙa mata wayar ta amsa sannan ya miƙe ni nufi toilet tana jin muryar Munira tana gaida tana gaida ta. Yana daga toilet Munira yaya Ingan lafiya lau alhamdulillah amma ba matsala ko babu ya yi kyau. Ya Sadiq ya fara gyara halin nashi ko kuwa? Rintsaye ido ta yayin da ta tsinci kanta da kasa amsawa inda ta shiga wasa da hannunta tare da cewa kamar annanin tana gabanta. Munira magana nake fa, ina Sadiq ɗin fa? Murya can ƙasa ta ce yana toilet, ok. Amma yanzu komai ya wuce ko? Zancen kiyayya babu. Karyar da kai ta cikin yanayin jin kunya ta ce ni dai annanin ki yarda da baba. Murmushi annanin ta yi sannan ta ce to zai je. A daidai lokacin Sadiq ya fito, da haka ta miƙa masa wayar. Amsa ya sa a kunne inda annanin ta kira sunan shi ya amsa. Sannan ta ce wallahi Munira ta fara hankali. Cikin dakewa ya ce ba wani hankalin da ta yi Hannanin tana nan a yadda take babu wani canji. Daga nan Munira bata sake jin ya yi magana ba, ta dai ga ya aje wayar a gefen shi sannan ya zauna yana goge jikin shi yana faɗin. Na san baki taɓa haɗuwa da mai irin halina ba shi yasa kike min abin da kika ga dama. Limshe ido tai, na san ni ma baka taɓa haɗuwa da mai irin halina ba. Ba tare da ya juyo ba ya ce haka ne. Lallaɓa kin da kike son in yi ba zan yi ba, wawuyar yarinya kawai. Idan Sagir yana biye wa haukarki, sai ki saki baki ni ma, ni ma zan zama mahaukaci? Ni ma ba mahaukaciya ba ce ba. Idan na sake magana kika mayar min, za ki ga abin da zan miki. Jim dai sannan ta kau da idonta inda ta ji shi yana ci gaba da cewa sannan zan gargaɗe ki a karo na farko kuma na ƙarshe. Kar magana ya tashi ki sake kwatanta ni da Sagir. Ba za a miki yadda Sagir ɗin ke miki ba. Ki sa a zuciyarki kawai Sagir baya nan, ni kuma Sadiq ne. Shi kenan to na Kallo ya bi ta da shi na tsawon lokaci sannan ya ce har da wani cewa Sagir yana fifita ki akan kowa. Ke na sake jin ma kin ce Sagir? Allah sai kin sha wahala. Wani irin kallo ta masa sannan ta ce lallai a hankali. Me kika ce? Na ji ka ce kar na ce kar na ƙara cewa Sagir. Shi ne kika ce? Murya ƙasa-ƙasa ta ce cewa ne lallai lallai eh. Mike waye a kusace yokanta Babu ruwa na ruwana da ikirarinki na ba kya suna. Zan zauna da ke dole duk da ba kya suna kuma za ki ɗauki cikina a jikinki sannan ki reni cikin duk da ba kya suna Sannan za ki haifi ‘yata ko ɗana duk da ba kya suna. Yadda yake dumfaro ta ya sa ta fara ta fara faɗin kar ka taɓa ni. ko ta yake inda ta sake faɗin na rantse da Allah ka taɓa ni sai na ji maka ciwo. wallahi sai na maka raunin da sai dai ka kalli mace ba ka da yanda za ka yi da ita. Cikin yaren buzanci ta ce, Ni ne za ki ji wa ciwo? Wani irin kallo ta masa yayin da ya tsaya yana kare mata kallo. Ta modiricin ina jin ki, ni ne kike cewa za ki ji wa ciwo? Dan ma shiru ta da haka ya fara takawa gaban ta ya riƙe ta, yana mai kura mata sa da suka riga suka rine da ɓacin rai. Na taɓa ki, ina jiran ki. Idan baki ji min ciwo ba, baki haifi ba, mara kunya kawai. Na fi ki hauka idan ke ce ɗan busa yake miki a kunne. Ni ihu yake min. Lumshe idonta ta yi yayin da ya sa ya shafa ta yana sake faɗin na taba ki, ki yi abin da za ki yi. Rinsa ido kawai ta yi sai wani numfashi na takaici da take fitarwa. Ganin haka ya sake saka hannun shi. Ya ce ya ce na ƙara, yi abin da za ki yi, ina jiran ki. Ban da rashin kunya ki kalle ni ki ce za ki ji min ciwo. Bude ido ta ta kalle shi tare da dafe. Cikin zubowar hawaye ta ce Allah yana kallo, ni ban ma komai ba. Tsakin takaici sadiki ya sanna ya ce ai yau sai kin ji min ciwo. Kare rashin kunya kike yi. Rigar jikinsa ya tattare ya cire ta sannan ya tsaya ta daga shi sai ƙaramin wando. Wanda Munira ta tsani ganinsa da shi domin kusa da shi domin da shi da babu bambancin kaɗan ne kawai da kai ta fara yayin da ya tsaya dab da ita. Ya ce ki ji min ciwon ina ji. Duk irin kawai idon da take da ta sai da ta gan shi saboda yanda yake yi. Jikinta ne ya kama rawa sosai. Kiran sallar asuba ne ya tada Sadiq inda cikin dabara ya kwantar da ita gefen gadon. Sannan ya sauka a hankali toilet ya nufa ya yi wanka sannan ya fito yana goge jikinsa. Cikin sauri-sauri ya gama ya shirya ya ɗauki carbi sannan ya matsa ya tada Munira. Tana musu ke ido ta zauna alamar baccin bai ishe ta ba. Ga ruwan wanka can na haɗa miki kiyi sauri lokacin sallah ya yi. Zumburo baki ta tare da kore kanta murmushi ya sannan ya juya ya fita. Bai dawo ba sai da gadon ya haske sosai ya dawo rike da carbinsa sa wani annuri kawai kake gani. Zaune ya same ta saman gadon gashin ta barbaze yayin da take share hawaye ƙafarta tankwashe ta riƙe tsaye a kanta yayin da yake murmushi cikin ransa yana daga tsayin ya ce me ya faru kuma. Jim ya yi sannan ya kau da idonsa can gefe ya ce ni dai ban san mene ba. Kusan minti talatin ya ɗauka idon shi rufe amma yana jin kukanta a hankali ya buɗe idonsa. Ya ɗan ja tsaki kaɗan sannan ya ce, wai me haka kike yi ne, ki kwanta ki bacci don Allah. Ni fa wallahi ba zan yi bacci ba. Jimi ya yi sane ya ce, shi kenan, kwanta. Hannunsa ya miƙa ya jawo ta jikin shi yana faɗin i e, bari a buɗe kasuwa sai na bawa Zahra ta siyo miki yanzu safe ne ai. Limce ido ta sannan ta fara tura shi yayin da ta yi saurin tura hannunta Yadda take dambe domin kwace kanta yasa suka shiga dambe. Kuka ta sake fashewa da shi tana faɗin a nan za ka kashe ni. Mama zai kashe ni wallahi. A hankali ya dinga rangwanta mata sannan har yanzu bakinta bai shiru ba. Faɗi take ni na gaji a nan. Misalin karfe tara na safe Sadiq ya tashi wanka ya fita inda ya bar mu ni yana ta sharar bacci. Cike da farin ciki ya shiga ɗakin mama yadda mama ta ga fuskarsa ya sa ta saki murmushi. Cikin fara'a ya gaida ta sannan ya kwanta a kan jikinta yana mai limshe idonsa. Sadiq yau ka ganka kuwa? Ku fa har ƙyalli yake yi. Murmushi ya haƙoransa suka bayyana sannan ya ce mama kin san wani abu kuwa sai ka faɗa. Ƙanwata ta rage hauka Cikin murmushi mama ta ce haka ake so Sadiq ina taya ka farin ciki. Allah ya nuna mana ranar da wannan kanwata ka za ta nuna masu. Ai na gaya maka in dai za ka lallaɓa ta to za ta sauko fiye da tunaninka. Idan suka ci gaba da yi da mama yayin da ta kula yana maganar bacci na fuskarsa don haka ta zame jikin da a hankali tare da tura mishi filo. Bacci ya yi sosai sai da aka kira sallar azahar sannan mama ta tada shi. Bayan ya dawo ɗaki Bayan ya dawo ɗakin mama ya dawo Hafsat ya gani zaune ita da Zara kowanne na cin abincinsa a gaban shi. Kallo ya bi su da shi sannan ya ce Hafsat idan kin gama ki same ni a waje. Amsawa ta yi da to. Kallon inda Zara take yi sannan ya sa hannu cikin aljihu. Ya ciro kuɗi ya miƙa mata amsa ki je gurin ta budurcin ta gaya miki abin da za ki siyo mata. Tam kawai ta ce ita ma sannan ya juya ya fita. Yana fita Hafsat ta ture abincin sannan ta miƙe ta bi shi a baya. Ita ko Zara bayan ta gama abin da take ta nufi fat Sadiq. Inda ta tura ƙofar ɗakin baccinsa yayin da ta hangi Munira zaune kan sallaya. Cikin murmushi Zara ta ce a masu ta ango. Tsaki Zara ta ja tare da faɗin kar ki sa na zage kika sake ce min amarya. Kin san ni sarai ba ni da mutunci. Amarya ai tana jikin ango. Dariya Zara ta yi sannan ta ce mai da ni da ke kuma ai ba ma faɗa. Wallahi kar ki ƙara ce min amarya, ba zan ƙara ba. A makarni ne ya bani kuɗi wai ki faɗa min abin da zan siyo miki. Wu, ni? yanzu ni, yanzu fa tsoro na yake ji. Balahi na sa mishi ya biya ni buraɗina da ya tsinka min. Ya san idan bai biya ni ba rashin mutunci zan mai. Dariya Zara ta yi sannan ta ce wallahi kina abin da ranki ke so, kin ji daɗin ki Munira, ba wani daɗi. ya iya iskanci amma bai iya cirewa ba. Wai dan ya raina min wayo wai in nuna mishi ko kuma in daina sawa. Ni kuma ciki babu ɗaya wanda zan yi. Ba zan daina sawa ba kuma ba zan nuna mishi ba. Har ya mutu wallahi ba zai san yadda ake cirewa ba. To kar ki nuna masa mana. Bari ya je ya ji miki ciwo wata rana. Ya ji min ciwo ya kai ni asibiti kuma wallahi duk wanda ya tambaye sai na faɗi dalili ko a gaban shi. wallahi ko gaban shi ke man kin san halina ai to Allah ya shirye ki yanzu dai ita zan siyo miki kenan ko a'a siyo min jigida gida kuɗin fa da yawa ke dai ki siyo min jigida wadda za ta mai kyau za ki siyo min to shikenan sai na mayar masa da sauran kuɗin ko Bude, baki ta yi za ta yi magana ta yi saurin dafe kirji tare da faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menene munira Shiru Manira ta yi tsawon lokaci sannan ta ce, Zara, gabana ne ya faɗi. Irin faɗuwar gaban da na yi ta ji lokacin da ana gab da bikinmu da Sagir. Jim Zara ta yi sannan ta ce, Allah sarki, Allah ya ji ƙarsu. Ni ba rana ji. Mikewa ta yi har ta kai ƙofa Munira ta ce, Kar ki mai masa da canjin. Ki riƙe, rabu da mugu. Rabawa mugu da makami ai ibada ne. Bacewa za ta yi don takula kula idan ta biyo surutun Munira ba za ta ba. Sai dare Sadiq ya dawo lokacin Munira na danna wayarta bayan ta gama cin abincin da aka kawo masu. Zama ya gefen ta yayin da ta yi saurin matsawa. A hankali ya miƙa hannun shi ya damƙe ta sannan ya karkace ya sa hannu a aljihunsa ya fito da wani ƙaramin akwati yana faɗin bari ki gani. Buɗe waye yana maƙale da ita a ƙirjin shi ya buɗe yayin da wani ƙyalli ya kashe mata idonta. Kallo ta bi cikin akwatin da shi sarƙa ne da ɗan kunne tare da zobe a tsakiyarsu sosai sarka ta burge ta. Amma tuna wa ya kawo ta ta ɗaure fuskarta. Kin gani sun miki kyau? A'a. Jime sannan ya ce me yasa haka nan? Limshe ido yayi sannan ya ce ni sun min kyau kuma ina son in gan su a jikinki. Ta masu sauraro a nan dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni.